zama Allah ne ja da baya da Allah ku ja da baya kula da ruwan na ka kifin mana da ruwa ka zuba mana da ruwa da Allah ja baya kada wanda ya taba gawar da ga ni nan Thank you.

ya isa ya isa baba gabbas

yawwa duk matsayinsa kowane ne Na lima. Lima. Lima a yi yi A yi yi ya isa ɗaya kawo kawo ta kawo ta kawo ta magana. لا بس لا لا ba a da wani Allah hasko mai fitila. Hasko mai fitila. Mai kyamara. Na ce masa idan ya dan jera ga Allah dan dan jera masa ya shigo da Allah dan jarida ne. Je mu je mu. Fitila ce.

ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وخلقناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير cikin garin baba ba mu kasa danya ba mu kasa kafara da wani kafara da wani kafara fita daga nan fita daga nan ku miƙo ƙasar ku miƙo a hannu a hannu da Allah a sa hannu a sa hannu kai ba mu fitilan nan a sa hannu a sa hannu aje aje aje bangaren gabas bangaren gabas إنه بكل شيء بصير أما هذا الذي يقول لكم قل الرحمن أما هذا الذي يقول لكم بل أنتم فمن يمشي مستوى على وجهه حاليا ومن يمشي مستوى على صراط المستقيم وهو الذي أنعم على الخلق والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تشرون ويقول متى هذا الوعد كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وأنا مبين فلما رأوا أن السيئات قلوب الذين كفروا إلى هذا الذي كنتم به تدعون

na teburin nan ce Allah bai muka tashi nan karɓi babban teburin teburin nan nan yana ba shi mana a ah, kai tullowa ah, yara wuce ina sai budu maza a baki riƙa masa in ka iska ba ma a dangwanan turo shi hankali hankali hankali da hannunka ba hannunka ba za ta so ba daga nan daga cikin ruwa wai manyan yanki ruwa eh? manyan yanki ruwa ai dole su rinta nan ne ya janyo ta ka san mutane kuma iyayen kan su alaihi ala sayyidina Muhammad alaihi salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alaihi salam a a zuba dai ayi labulin kaga ta dubu bari su gama din suke labulin ne eh. ai da ramarabu yana wajen zai gyara wajen yawwa ya ta shi ne eh yawwa

Ama daha. Allahumma salli ve sellim ala seyyidina Muhammed. Yerleşik, yerleşik, yerleşik arabayı Thank you. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه السلام

لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله da hankali da can baki ya kasa can ina gani gani ko La ilaha illallah La ilaha illallah da wannan yamma, matsa, akwai a nan.

sama za ta yi gaba nan iyakacin nan eh, kafar kafar ta kafar ta ta kafar ta La ilaha illallah, la ilaha illallah.

Allah ya gafarta Allah ya Allah amin amin amin amin amin amin amin duk abin ake so amin Allah ka bata rahama amin Allah ka kyauta na amin Allah ka sarki alhaji amin ubangijin Allah ka je a sa amin Allah ya duk abin da ake amin na abin da ake tsoro Allah ka amin na Allah ka kade ta alƙawari amin na Allah ubangiji ka sada ta da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka kiyaye musu alƙadari amin na ga masallacin murtala eh kuma liman shi ne akramakallahu Allah addu'a eh bismillah akramakallahu

العالمين شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا جاءك ملكان كريمان يسألانك عن ربك فقل لهما الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم يا أمة الله يا أمة الله يا أمة الله فاذكري أحد الذي خرجت عليه من عالم الذر إلى عالم الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إذا جاءك ملكان كريمان يسألانك عن ربك فقل لهما الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين آمين آمين آمين Thank you. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ظلموا بها سمعوا لها شريكا وهي تقول كذلك من الغيب الغيب كلما وجد فيها قوم سألوا ما ظننتها ألم يأتكم نذير قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلقه هو الخبير هو الذي جعل لكم الارض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور امنتم من في السماء ان يمسككم الارض فاذا هي تمور ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كانوا نذير اولم يروا نبيكم في الصافات والمناكب ما يدركون من الرحمن انه بكل شيء بصير امن هذا الذي كنتم لكم يسركم من الرحمن 기도하겠습니다.